فعلمت سنة حتى العلامة أنه هو الذي فعلمت سنة داود أنه هو الذي يحقق ليالا لتعانا كما نجرنا لأقول لك ليالا نجري ليالا ليالا نجري لنا هو أقول لك لفرق كذا ليس ba tsanin a mishi ɗan rayuwa da aro kada ba a sai akwai ɗan kore a tsanin wani aro da zai yaudar mutane suka yi wani gabatar laina kasu cewa wani zuwa da wanda aka ce mabarar su wani ta aure miki ya tsariya ya rahoton jirgin dina ta tare mai yaudar mutane ba lumsa yadda zanen gani an da huwa da biya da zanen lamana ثم حتى العلامات بإنجنس العلامومي ومن لما عن التعرف إليه صبر فيه saboda dalilin fahimta hannuna zama na hannu bangaren da kwalli wanda na mazikiyya hana al'adasta an rufe ilayya da gaba da tsani zuwa gare ta kariya ko maka da zuzuki da bada gobe. Fama zan su sai bamban su shi an zan suna ne an da su ne su sai ya rufe ya rufe ya bai za su sai ya tsaye. Ya kamar da an ta amma dumbin wanda an ka ɗan jiki وجنود الدعوة هيقبل مكتوبة القرآن كصور وانا فحدث في الكيان والألمان يكتب أبو تعال كل عقوة تفجل لأعجبة لعبالي مبني معماتي في هذا الرجال لأن أرى وأنا تاير ويبني معماتي فقلنا نقول بس الزلوم الجلال كل السماوات وما يشتهون من الكتاب ما يمكن أن نتصل كل من كل شيء لا غير شيء أحد علم الكتاب هذا خير بس وما يشتهون علم الكتاب ما يمكن أن نتصل sai ne mu na gure ba mu ba mu so za mu wani ra'ayi a kan yau ba da kan aka raba wanda yake kuma ba na kullum da yake ba kan yake gure yanzu ka aikuwa ta tabbatar shi a rubuta ka bi a jami'ar istihaki gama ba kai da dacewa wa hajjuwa abubuwan da dawon da shi ga mutunan auraki cikin tattalin da karfiya gani ya yi amma su yi na zama a kan abada ba a ba ta ba da tarihi irin wannan tatsuniyar ba ta yi ya kafin afaki da duk garin ruwa to tun da ya ce ka tabbatar da shi a kurun su ba a harnar min da wata in mun kai kokarin mun kawo tattawa wani kawo da harafan ta an kwamanta ya alƙalami da yunwa na allo sai a zawo da kan kwamai ruwa ta ولكن لهم كلام على إسرائيل بإسرائيل على ما قال لها أقول قدم وليس الآن ومن إلى تقوى من على موسى من بين الذين نفسر لنا وحمد الله فنقوم كلمة شبينا من أجل يقول أما الساهو كل daga ra'ayi ne wani nila na cikin zuciya لأن هذه من البلد حاجة تنسى التنمية الدرس ما تتنيما قلوبه من الفتاة والدولة إليه فقال الإسلام كل الدين يبقى إلى هجرة abin da an tarihi na tsakanina da yaron da an ban sai na ji mun da da yaron idan an sanar da ni yana cikin shiga ta yayin gani an kawai alaina to abin da ya fi gare ni an aka fara kirki eh dana wani wani tun da ya kuma da ya amma bai tsara to shi kuma na faɗa cewa na amma talauci da ba su bar su da an ci ba roƙo da Allah yadda ina amma sai na لا هم تقوى من كل من على شيء كل يا دلع لا تقل للنبي لا هني كان لا يلوي حط علي أبو مسعود إن غير أن أقبل أبني إيه تعالى إلا لكم أبينا وقلنا منك في أكثر إيه هكذا لكم وضع إن كان فيك تتعامل إن إيه، لم تتعامل أبن هذا الكعب إذا كان جميل إن كان فيك عندنا يزكى من عند ذاته بذات الزكاة إن كان قولي من المال لبدوك يا علمنا وأنك فيه بيوتك عرفك عيوني بنك الحال نفسك يكتب كنت بقى فقال يكتب وكيف لا يكتب وكيف لا يكتب نحن نجي لصالح فيها يا أبو الإنسان وكتاوي ولا تسوى عمل الجر عمل يعني الجر قدره ما ضر ولا أنت gwargwadon abin da ka yadda zakka a ce kyauta ta an ka baki ta hanyar tsirroku in na da za a yi wani cimma wani abin da ba da hauka ba har ma ka ci ɗan gare da mawari adar rawi ɗan jari da kuma ya ce mana labarin labarin ya hajji يبدا كل من نقول نرجع في جنب وانت لما يلمس الزعمة an rubuta an gaba a wuzai da ya haka wanda kada inda zalika sun'a wanda kada sai ya yaba ma as-sun'a wani aiki inda zalika lokacin da an ka haka mai kayan da farkan bana ko tsantsan bane da kuma tsantsan za a ko dalil dalil ro farkan bana yadda ya fi tsarar da ƙarar da alamun a gwargwadon ainihin zafin ta na da yabo ya yi zai ko har yana sabon da yabo Allah ya yi mawata Allah ya ƙara dukiya Allah ya gada Allah Allah ya yi yare da yabo da gomi ba ya rasa da wani ya fanfan wasarfa da har ya rasa alamun a dawaki sun sana da wajen yabo ya zo mutum da aka bayar wajen alaƙa kuka ko ya aka bayar da dukiya ko ko a ba shi alamun saboda yawa da zaka

an ka bashi an ka ce zai yana da shawo zai zai shawo ya zawo da an ka ce to shi kama hanya ake na da kai an ka ce to shi kai ta gidansu لكن لم يكن وارد بعدك الشرايط لو تعلمها بالحج إذا كانت بيضة كثيرة أي قصد فيخلق الشرايط إذا حلوا لا يعلمون إلا يعلموك قوتا da ta hannu kirka kanna zo ka bin tsawon shaida a tsauna. Tarihin tsare da bai zo ku zo abin ya kace ka tsaya nan ba. Wasu kalanda an mun kirkin ta mun kirka ya tsara cin tsauna bai wanka da mun ka bari. Tarihin da ya ba mu da godiyar da ya yi mun ga abin da ya zo ku bari ya yi kaɗan. Sun bayyana su sannan daga abu zai na shara min wani samari da kan sayan wasa ma a gara abin da ya wulakanta bin hibari da filbarar min wani shi ne zanen an samari iya ta koma a ƙasa da a ba ya ɗau jaji ba إلى أن أمل التمويل لأنه يتم التمويل لحمد الصحيح الرمل هو إيه إذا أن أن حتى مري حركة صاحية أظن يقطع الطرق وتدرس السوء السوء صاحية أن مرير في حركة وتدرس الطرق نشرع تقوم تشرع بما تدرس فقال إن هذا المنكر zaton wani gare na wanda yake cewa ya rahamu da kunta ga mutum da ga sun mutu ila an sha masa wayan ba har lokacin su ranka a yanka ta sahihin shafin kun ka kowa wasu mai hukudu ha arzikin da ya shiga ila an faɗar kudu a lokacin da iskanta ya turko wannan ba lokacin da an zai da lalaki a hanbarewa لا ينقول وتوفعنا البدري يا وسل قالوا لا يا وسل جاء الغزالة أن الغزالة أنا غير لأن أن الغزالة وتوفعنا غير إذن أذكرنا يقول لنا أنا لا أقول لك يلي جمعة دخول الغزالة إلى السبب الرواية أقول أقول أقول هذا هل من أحد أيش من أحد nan kamar yadda na zan da karɓi bai rabu <laughs> yana da yi ba